Voilà. Stéphane Jujito, Ismaël Ouattao, Abdoul le Président. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Laraba 24 ga watan yuni shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga labaran duniya. To Mahmud, kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa a Amurka, Dr. Anthony Fauci ya faɗa a ranar Talata cewa ba a murce shi da sauran mambobin kwamitin yaƙi da coronavirus na white house ba da su sassauta gwajin cutar kamar yadda shugaba donald trump ya ce ya yi sannan kuma mutum ɗaya ya mutu wasu biyu kuma suka raunata bayan wani ɗan ƙunar bakin wake ya tarwasa kansa a kusa da makarantar koyin aikin soji ta turkiya da somaliya a mogadishu a ranar talata haka kuma kamfanin twitter ya faɗa a ranar talata cewa ya sanya sanarwar gargaɗi game da wani sakon twitter da shugaban amurka donald trump ya wallafa wanda ya karya doka kan cin zarafi kanin labaran duniyar kenan to masu ruwa da tsaki akan ayyukan hajji da umara a najeriya na ci gaba da bayyana irin kangin da suka shiga sanadiyar matakin da hukumomin saudiya suka ɗauka. da takaita aikin hajjin bana ga mazauna kasar kawai saboda matsalar annobar cutar corona. 'yan travel agency mafi yawanci sun yi face payment su ga hukuma alabe ta ƙasa wanda miliyoyin kuɗi ne sun je sun bayar to har yanzu dai ba a san makomar kuɗin ba ba ma kuɗin ba ne ma tashin hankali halin da mutane za su shiga. Sannan za ku ji cewa majalisar dokokin jamhuriyar Nijar ta kada kuri'ar amincewa da kudurin dokar da gwamnatin ƙasar ta gabatar a shirin tilastawa manyan jami'an hukumar kasar bayyana adadin dukiyar da suka mallaka a kowace shekara ko menene makasudin ɗaukan wannan mataki ko sekretar general na minister ko director general eh, na wani service ko director national ko director regional sai ka gama ya yi ma shugaban kasa arziki ko za a ji ƙarin bayani kan duk waɗannan rahotanni sannan Murtala Faruk Sanyina zai shigo da shirin baki mai yanka wuya. amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya. Jiya talata kwararren likitan nan a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka wato Dr. Anthony Fauci ya faɗi cewa shi da sauran mambobin kwamitin da ke sa ido a kan annobar coronavirus na White House ba a ba su umarni su rage gwajin cutar ta COVID-19 ba. kamar yadda shugaba donald trump ya ce ya yi kalaman da fauci ya yi na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da shugaban amurka donald trump ya hakikance kan cewa da gaske yake kan kalaman da ya yi a wurin yakin neman zabensa a garin tulsa da ke oklahoma ranar asabar dinna da ta gabata lokacin da ya ce ya umarci gwamnatinsa da ta rage gwajin cutar saboda yawan gwajin zai sa a gano ƙarin masu cutar Tuni jami'an fadar White House suka yi kokarin yi wa kalaman na Trump kwaskwarima inda suke cewa ba wani abu ne da za a iya ɗauka da muhimmanci ba. Amma da aka tambaye Trump da ko kalaman da ya yi a wurin yakin neman zaben ya yi ne cikin wasa a lokacin da yake magana da manema labarai a Washington sai Trump ya ce ba na wasa ba ne. A jiya talata, Joe Biden mai neman takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat ya yi tur da yadda trump ke ci gaba da ƙara ɗaukar matakan takaita shigowar baki amurka abinda biden ya bayyana a matsayin wani yunkuri na kauda hankalin jama'a daga yadda gwamnatin trump ta gaza wajen tunkarar annobar cutar coronavirus a shekaran jiya litinin ne shugaba donald trump ya fidda wata sanarwa wadda ta hana ma'aikata masu basira da kwarewa daga kasashen ƙetare zuwa amurka na wani ɗan lokaci inda sanarwar ta ambaci buƙatar kare ayyukan amurkawa a lokacin da ƙasar ke fuskantar rashin ayyuka sakamakon annobar cutar coronavirus adadin waɗanda suka rasa ayyukansu a watan mayun da ya gabata ya zarta kashi goma sha uku cikin ɗari kuma sama da amurkawa miliyan arba'in suka nemi tallafin rasa aiki na gwamnati saboda galibi yadda masana'antu suka rufe don hana yaduwar cutar coronavirus. A jiya talata kamfanin Twitter ya faɗi cewa ya tura sanarwar gargaɗi akan wani saƙon Twitter da shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa saboda saƙon ya saba wa manufofin kamfanin na yaƙi da ɗabi'un cin zarafi. Ba za a taɓa samun wani yanki mai cin gashin kansa a Washington DC ba, matuƙar ni ne shugaban ƙasa. kuma idan kuma suka gwada za su fuskanci fushin hukuma abinda shugaba ya wallafa kenan a wata sanarwa da kamfanin na twitter ya fitar kamfanin ya ce ya sanya wa sakon trump alamar gargadi saboda ya yi barazana ga wasu mutane a ranar litinin masu zanga-zangar kyamar wani launin fata suka ayyana wani wuri a matsayin black house autonomous zone suka bayyana shi a matsayin wani wurin zanga-zanga a garin seattle da ake kira chop a takaice. gaida Hadiza Kyari wacce za ta sake wayar mu idan an jima kaɗan domin kawo mana ƙarashin labaran duniyar. Amma kafin nan bari mu je ga batun aikin hajjin bana. Inda masu ruwa da tsaki akan ayyukan hajji da umara a Najeriya ke ci gaba da bayyana irin tasirin da matakin da hukumomin ƙasar Saudiya suka ɗauka na takaita aikin hajjin bana ga mazauna ƙasar kawai saboda matsalar annobar cutar coronavirus. Da Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuri ya aiko mana. a litinin dinnan ce dai mahukunta a kasar saudi arabia suka sanar da cewa mazauna kasar ne kawai ke da sukunin halartar aikin hajjin bana sanadiyar annobar corona da ta addabi duniya hakan dai na nufin cewa babu aikin hajji ga dukkanin bakin alhazai da ke halartar gudanar da wannan muhimmiyar ibada daga sassan duniya baki daya kimanin alhazai dubu ɗari ne ke halartar aikin hajji daga najeriya kowace shekara walau ta hannun hukumomin alhazai na jihohi ko kuma ta hannun kamfanonin da ke shirya tafiye-tafiyen aikin hajji da umara Alhaji Umar Labaran Danga shugaban ɗaya daga cikin irin waɗannan kamfanoni a Kano ya ce matakin na hukumomin Saudi Arabia sanadiyar corona ya jefa harkokinsu cikin rudani. Suyan Travel Agency mafi yawanci sun yi face payment su ga hukuma alhazai ta ƙasa wanda miliyoyin kuɗi ne sun je sun bayar to har yanzu dai ba a san makomar kuɗin ba ba ma kuɗin ba ne ma tashin hankali halin da mutane za su shiga umara ma ba a yi ba kuma kuɗaɗen tikite na mutane da suka fara yanka wanda suka yanka tuntunin kudaden har yanzu ba a dawo da su ba kudade da aka biya na hotel ba a dawo da su ba saboda yanayin da aka shiga na matsalar tattalin arziki su kansu jiragen suna fama da matsalar tattalin arziki su kansu kamfanonin saudiyan da masu hotel din duk haka ake cikin wannan ne matsalar dai har zuwa yanzu kawai dai muna fata gwamnatin tarayya ya kamata ta taimaki yan traveling agency ba haka ba wasu kuwa za su yi mugun kare wanda ba san me zai faru ba kuma akwai ma'aikata a ƙarƙashin su wayanda suke kaiwa da kawowa ya zama nan ne wajen cin su da su a nasu bangaren malaman addinin islama cewa suke batun hanawa ko takaice mahalarta aikin hajji saboda yanayin annoba lamari ne da ke cikin kundin tarihi a don haka babu abin yi ga maniyata sai dai hakuri kamar yadda malam muhammad mustapha dandime ke tsokaci in abin da muke jin labari cewa koyi hajji tun kafin a hana hajji ko tun kafin lokaci da za a kasa yin aikin hajji idan muna jin kamar ba gaske ba ne to wannan alamun za su nuna mana cewa eh zai fa iya yiwuwa domin a shekaru da dama da suka gabata idan aka ce ma akwai shekarar da za ta zo da ranmu da lafiyarmu ba yaƙi ake ba babu faɗa babu komai a ce da kai ba za a yi aikin hajji ba ba za ka iya ɗauka ba ba za ka yadda ba to amma yanzu gashi da ranmu da lafiyarmu da kuɗinka ba a yaki. saboda haka wannan kada ya zama bako a wajen musulmi kuma daman abu ne wanda in dai mutum ya karanta tarihi na rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta tarihi na addinin musulunci al'amari ne wanda zai iya aukuwa kawai dai yanzu shawara ga mahajjaci na yanzu wanda ya ba da kuɗi na dashin gata da kuma wanda bai bayar ba yana shirin ya bayar to kawai ya haƙurƙurtar da kansa Allah bai kira shi a yanzu ba sai mu yi addu'a Allah ya yi wannan musifar shekara mai zuwa ya kasance ita wannan musifar ta tafi ko mun ji yanzu dai maniyata Tala sauran 'yan najeriya na dakon hukumomin kula da ayyukan hajji a kasar kan mataki na gaba game da makomar waɗanda suka fara biyan kuɗaɗensu na aikin hajji a hannu guda kuma kamfanonin da ke hada-hada a wannan fanni na sauraron tallafi daga gwamnati domin su samu sukunin farfadowa mahmud ibrahim kwari muryar amurka nigeria to a gaida mahmud yanzu kuma ga hadiza mutum ɗaya ya mutu wasu biyu kuma sun raunata bayan da wani ɗan ƙunar bakin wake ya tarwatsa kansa a kusa da wani sansanin horar da sojojin turkiya da somaliya a mogadishu jiya talata in ji shaidun gani da ido da jami'ai lamarin ya faru ne a wajen wata makarantar firamare da sansanin ke tallafawa a cewar waɗanda suka shaida lamarin maharin wanda ya sanya rigar nakiya ya yi kokarin shiga wani layin sojoji a wajen sansanin da ake kira turkson jami'an sojan ƙasa na somaliya da ke gadin wurin suka buɗe masa wuta bayan da suka kyautata zaton niyyarsa amma mutumin ya tada bom ɗin da ke jikinsa wani farar hula da ke tsaye a wurin ya mutu haka kuma wasu sojoji biyu sun mutu a cewar jami'ai Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.4 a ma'aunin girgiza ta taɓa kudancin Mexico jiya talata inda ta kashe akalla mutum biyu tare da lalata gine-gine da dama. Girgizar ta fara ne a kusa da wani wurin shakatawa na Hotolko da ke gabar tekun Pacific kuma an ji ta a kusan nisan kilomita 700 zuwa cikin Mexico City babban birnin kasar inda ta jijjiga gine-gine duban mazaunan yankin kuma suka tsere zuwa kan tituna barnar da girgizar ta janyo ba ta da yawa tagogi dai sun fashe bangwaye kuma sun rushe amma hukumomi sun ce mutum ɗaya ya mutu lokacin da wani gini a talko ya ruguje mutum na biyu kuma ya mutu bayan da wani gida a ƙauyen san juan ozolotopec da ke kan tsauni ya rushe kamfanin man ƙasar na pamex ya ce girgizar ta haddasa gobara a matattar man kamfanin da ke salina cruz wacce ba tare da bata lokaci ba aka kashe ta labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. To idan muka leka jamhuriyar Nijar, majalisar dokokin kasar ce ta kada kuri'ar amincewa da kudurin dokar da gwamnatin kasar ta gabatar. A wani shiri na tilastawa manyan jami'an hukumar kasar bayyana adadin dukiyar da suka mallaka a kowace shekara. wannan matsayi ne a cewar hukumomin da zai magance matsalar sace-sacen dukiyar ƙasa da ke kokari yi wa ƙasar katutu a 'yan shekarun nan wakilin muryar amurka a yamai sule mumuni barma ya yi mana da ƙarin bayani lura da yadda ɗabi'ar rubda ciki a kan dukiyar ƙasa ke ƙara tsananta a wajen jami'an gwamnati manya da ƙanana ya sa gwamnatin jamhuriyar nijar ta ƙudiri niyyar magance wannan matsala da ke barazana ga ci gaban ƙasa mafari kenan ta shigar da wani ƙudurin doka a gaban majalisar dokoki da nufin samun izinin soma tilastawa manyan ma'aikata su yi wa hukumomi bayanin dukiyar da suka mallaka a ƙarshen kowace shekara kamar yadda ɗan majalisar dokokin ƙasa bukari sani zilli ke bayyanawa. akwai mutane masu aiki na gwamnati da dama ko secretary general na minister ko director general eh, na wani service ko director national ko director regional ko duk wani wanda yake yana sa hannu a ba da kasuwa ko a yi wani aiki na gwamnati sai ka gama ya yi ma shugaban kasa arziki to mafari kenan wagga doka muka buɗe ta ta zamana tsimingiyar kan hanya sharci yaro sharci babba. Da ƙuri'u 110 daga cikin 171 ne majalisar ta amince da wannan ƙudiri wanda idan aka so mazartar da shi a matsayin doka zai sa manyan ma'aikatan gwamnati su shiga an Kan mutum a ɗauke ka a kai ka prefe a aje ko a kai ka kumandan ɗin ozefore a gazawa ka zo da jika biyu a ga ka tashi tahiya kana loda mota ana kora ma garken raƙuma da garken shanu da na tumaki to mawari kenan duk da kake an naɗa ka sai ka ce ka yi rantsuwa bisa kan ƙur'ani izibi sattin kan cewa yau da na zo da aka sani ina da dala goma cikin kwantina to kuma in shekara ta dawo ka sake rubutawa ka ce cikin shekarar nan guda na samu akuya uku na ƙara gida goma. A can baya tsarin fayyace dukiyar jami'an hukuma kan tsayawa ne daga shugaban ƙasa, firaminista da ministocinsa, shugaban majalisa da shugabannin hukumomin jamhuriya. To amma sabon tsarin da gwamnatin ta zo da shi ya haɗa da 'yan majalisar dokoki. Sai dai a wannan zama sun cire kansu daga sahun waɗanda abin zai shafa da majalisa Sanusi Mareni ya faɗi dalilan ɗaukar wannan mataki. Yau mu gani muka yi wacin tantawa, tunda eh, 'yan majalisu Eh, he wata ya ake basu dan allowance shi ma wani wata wani allowance ne in kai zama ake baka kenan yaushe dukiyar da ka samu ta hanyar ka mai kyau ya ka zo ka watsa ta duniya sule mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to a gaida sule to idan muka sake komawa najeriya wannan karan kan batun corona an samu ƙarin mutum 455 da suka kamu da cutar a yini guda hakan na nufin jimillar mutum 21,371 na cutar ta harba a najeriya ya zuwa yanzu hukumar da ke yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta ncdc a najeriya ce ta bayyana hakan a shafinta na twitter a jiya talata inda ta ce jihar lagos kaɗai mutum 209 suka kamu da cutar mutum 67 a oyo da ke makwabtaka da ita sannan sai mutum 37 a jihar delta yayin da ogun ta samu karin mutum 36 shafin hukumar na ncdc har ila yau ya nuna cewa abuja mutum 22 ne suka kamu da cutar sannan a bauchi an samu karin mutum 15 a kaduna mutum 8 yayin da imo da benue suka samu mutum uku uku zuwa yanzu an sallame mutum 7,338 sannan adadin waɗanda suka mutu ya kai 533 a cikin hukumar ta ncdc To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mita 19,31,49 da kuma 60 sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 100.5. Baya ga haka muna nan kodayaushe a shafinmu na yanar gizo wato a voahausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta. yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Takaddama na ƙara zafafa a kan rikicin shugabancin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Bayan da kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar da dakatar da shugabanta Adams Oshomole. a jamhuriyar Nijar kuma wata sabuwar takaddama ce ta barke tsakanin hukumar zaben kasar da wasu 'yan majalisar dokoki masu wakiltar 'yan Nijar mazauna kasashen waje. Jama'a Assalamu alaikum. A makon da ya gabata ne dai gwamnan jihar Edo da ke kudancin Najeriya Godwin Obaseki ya bayyana komawarsa jam'iyyar adawa ta pdp bayan ficewa daga jam'iyyar apc ne mulkin kasar wacce kuma ta dora shi akan kujerar gwamna a shekara ta 2016 matakin gwamnan obaseki ya biyo ne bayan da kwamitin tantance 'yan takara na jam'iyyar apc ya karya lagon burinsa na sake samun wa'adin mulki na biyu ta hanyar cewa baya koma tsayawa takara saboda matsalar takardun karatu daga ƙarshe kuma obaseki ya koma pdp inda yake fatan samun tikitin tsayawa takara domin cimma muradinsa na zarcewa a wa'adin mulki na biyu to sai dai mai sharhi akan lamuran siyasa kuma malami a jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto farfesa bello bada yana ganin da walakin kuma ya ce ai ko ina ga koma kulli ne. Wannan abu yana da alaƙa da siyasa dubu biyu da da ashirin uku. a lokacin da su mutanen jam'iyya ke tunanin cewa takarar shugaban ƙasa zai koma a kudancin Najeriya. Na biyu da ɗai haka take idan kana da ubangida da ya tsaye da kai shi fata ta tashi bukata ba bukata jiha ba ba bukata ƙasa ba ba bukata ƙaramar hukuma ba. Idan ka saba ma bukata ta tashi ta kai ne to shi kuma zai iyakacin gwargwado ne shi yaƙe ka to ba waccan jam'iyya ya koma ta pdp ba Ko wacce ya koma za a samu irin wannan matsala to a yayin da apc ke mamarin wannan rashin da ta yi sai kuma ga hukuncin kotun ɗaukaka kara wanda ya tabbatar da dakatarwar da wata babbar kotu ta yi wa shugaban jam'iyyar na ƙasa adams oshomole a can baya wannan lamari dai ya haifar da ɓangarori biyu da ke da'awar shugabancin jam'iyyar bangaren sanata abiola jimobi da wani sashe na kwamitin zartarwa ya ayyana a matsayin mukaddashin shugaban jam'iyyar da kuma victor Giadam wanda hukuncin kotun farko ya baiwa damar shugabancin jam'iyyar na rikon kwarya wannan badakala dai ta janyo hankalin wasu 'yan majalisar kolin jam'iyyar da suke ganin lokaci yayi da shugaba muhammadu buhari zai kawar da shirin da yake yi saboda fargabar rikicin kan iya tarwatsa jam'iyyar muddin ba ɗau mataki ba abubakar sadiq sa'ad fakai shine shugaban 'yan kungiyar ta integrity da suka kira wani taron gaggawa akan lamarin a abuja shugaban kasa ne zai iya tsawata wa kowane ne saboda ne shugaba na gaggab na jam'iyya da kuma majalisar koli a yi zama na gaggawa a diba matsalolin nan a gyara saboda ba abin da yan najeriya suke bukata mu ba kenan shugaba buhari an sha yi masa kirari da cewa baya sa baki a irin waɗannan lamura ba ma ma jam'iyya ba har gidansa ma baya cewa komai sai dai a ita faɗa kawai so abin da kenan shi shugaban kasa buhari mutum ne wanda he believe on rule of law ba mutum bane mai sai dinga yi mutane katsalandan amma yanzu ta kai gaban da dole matsayin shi na uba ga jam'iyya matsayin shi na wanda yan najeriya tsaya suka tsaya suka dage saboda shi suka bada mulkin nan da jam'iyyar APC nan ba za mu so in ba Buhari jam'iyyar ta tafi ba muna so in ba Buhari mu matasa da ke tasowa a zama cewa APC nan tana nan to sai dai tuni da wasu masu shari'a akan lamuran siyasa suka bayyana hukuncin kotun ɗaukaka kara na dakatar da oshumule a matsayin ƙaiƙayi ne ya koma kan mashekiya bayan da suka yi zargin Oshimule da hannu a ƙoƙarin hana gwamnan jihar sa ta Edo Godwin Obaseki tsayawa takara. sakamakon daɗaɗɗiyar takun saƙa da ke tsakanin su To amma kuma sakataren walwala na jam'iyyar APC Ibrahim Masari ya ce sam ba haka lamarin yake ba. Abiola Jimobi a matsayin mukaddasin shugaba. ya lamarin yake. Ba mu muka naɗa shi ba tsarin mulkin jam'iyyar shi ne ƙarara ya bayyana haka. Idan shi shugaban jam'iyya baya nan to wanda zai riƙe. ko ko zai kula da harkokin jam'iyya a tsare shugabanci eh, wato shine mataimakin shugaba ko ko mukaddashin shugaba na wannan yankin da shi shugaban jam'iyya ya fito. Wannan jam'iyyar ba ta auka cikin rashin jituwa da fitina da cikin gida. To in ta auna ta haɗa cikin rashin jituwa muna fatan Allah ya kawo jituwa ɗin. Wannan na zuwa ne lokacin da kuka ɗau matakin hana shi gwamnan jihar Ido Godwin obasaki tsayawa takarar zaben ku na fidda gwani a jihar. Tuni na ji masu sharhi suna cewa yanzu ga oshimolin ma an mai da shi gefe ai kana nan gurin kana najeriya kana aikin jarida aka yi zaɓe a bayansa wani mataimakin gwamnan nan bangaren shari'a suka zo suka ce mutumin nan baya takardu suka kore shi aka ce ai mu ne shugabanni mu mai aikin da ya dace ba mu yi aikin da ya dace ba to yanzu kuma wannan mutum ya zo yana da alamar tambaya ga da takaddun shi magana a ce wai mun hana shi kuma mun kana shi tsayawa zaɓe ba shi hana kai shi tsayawa zaɓe. wato bayan misali abin da ake cewa inda suna shiri da shi shugaban jam'iyyar adam soshin da ba abin da zai sa a gano yana da matsala. wallahi tallahi ko suna shiri adam soshin walida bai isa ya lullufa wannan abin ba saboda barin gaya muka abin da ya faru wancan karan ma ipdb tana ta samu takaddun sai ta shigar da kara a makare wato abin da ake cewa an filin case din out of time. Magoya bayan shi gwamnan jihar Edo Godwin Obasanjo sun fara murna cewa shi ma dai Oshimole ba mamaki karshen siyasarsa ta zo kenan. A to wannan kuma shi ne yake ga maka ba wanda ya san abin da zai faru da kowane irin dan adam sai Allah. A jamhuriyar Nijar kuma hukumar zaben kasar ta Seni ta ce ba za ta sami damar baiwa 'yan kasar da ke zaune a wasu kasashe damar jefa kuri'a ba a babban zaben kasar da za a gudanar a watan disamba bisa al'ada dai hukumar kan yi tanadi da dukkan 'yan kasar za su iya yin zaɓe a ko'ina suke da zama a faɗin duniya to amma wannan karon ta ce hakan ba zai samu ba sakamakon yanayin da annobar coronavirus ta saka duniya a ciki To sai dai fa matakin na hukumar zaben ya haɗu da kakkausan suka daga bangaren wasu masu wakiltar 'yan Nijar mazauna kasashen waje a majalisar dokokin ƙasar. waɗanda suka ce sam ba za ta zaɓi ba wai bindiga a ruwa a ta bakin honorable mummuni isa jibo tun lokacin da sun kace akwai arulma mun komi da komi mun samu takardun mun sa kudi a ambasad saboda in kana so consular sai ka biya a osu kowa da kowa suna da kartu consular suna da after nation suna jura seni yanzu seni ke wai a bai zuwa diaspora da kai in babu da region kamar diaspora babu vote mu karfi da mun samu ba sai ni ne ya ba mu shi ba sai ndp ne ya ba mu shi constitution ne ya ba mu karfi wannan muna da izini mu dauci wanda muna so a presidential kuma muna da izini mu dauki wakilu biyar da an ka ba mu. su zo wajen assembly national in sun kace ba su yi muna kai kur constitutional ne mu da su wallahi ba mu yarda wannan dura ne domin ka samu tun 2016 muna vote to amma kuma duk da haka ɗaya daga cikin 'yan majalisar honorable alfari abbas yana ganin cewa hukumar zaben na da hujja mai karfi da ya kamata a yi mata uzuri. abin president ya fadi yana da hujja saboda ciwon na ya zo ya takura duniya duka gabariya kuma bai bar niger ba ala misali ko an ka bude frontier na kasashe waje yana da wuya sai ne samu lokaci ita yi aikin shi cikin wannan kasashe waje saboda kowane kasa wai ya dauki wani odansu dokoki mutane hamsin ba su yi taro ya yi ya election parcel ya yi ce arulai bai arulama ya election parcel wanda duka wani alternative ne hanyoyi sai ya yi dauka a yi wannan wannan aiki amma a ce ba su participe wannan election ba bai wa durwa ne gare su a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu dawo muku da wani sabon shirin Godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu Hikaya, Lamido Abubakar da Suleiman Mani Barma. Cuba Hero da ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. labarai a takaice. jiya talata kwararren likitan nan a fannin cututtuka masu yaduwa na amurka wato dr anthony fauci ya faɗi cewa shi da sauran mambobin kwamitin da ke sa ido akan annobar coronavirus na white house ba a basu umarni su rage gwajin cutar ta covid-19 ba kamar yadda shugaba donald trump ya ce ya yi kalaman da fauci ya yi na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da shugaban amurka donald trump ya hakikance kan cewa da gaske yake akan kalaman da ya yi a wurin yakin neman zabensa a garin tulsa da ke oklahoma ranar asabar dinna da ta gabata lokacin da ya ce ya umarci gwamnatinsa da ta rage gwajin cutar saboda yawan gwajin zai sa a gano ƙarin masu cutar a jiya talata joe biden mai neman takarar shugaban kasa a jam'iyyar democrat ya yi tur da yadda trump ke ci gaba da kara daukar matakan takaita shigowar baki amurka abinda biden ya bayyana a matsayin wani yunkuri na kauda hankalin jama'a daga yadda gwamnatin trump ta gaza wajen tunkarar annobar cutar coronavirus a jiya talata kamfanin twitter ya faɗi cewa ya tura sanarwar gargaɗi akan wani saƙon twitter da shugaban amurka donald trump ya wallafa saboda saƙon ya saba wa manufofin kamfanin na yaƙi da ɗabi'un cin zarafi. masu haro da haka muka kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya sai kuma an jima da hantsi idan allah kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu na abuja da wani sabon shirin amma kafin mu karkare shirin bari mu amfani da wannan dama mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan alhaji shehu da daciya bisa rasuwar mai ɗakinsa hajiya amina shehu da dace wacce allah ya rasuwa a ranar alhamis a jos jihar plateau a fatan